ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun ta famu da zarar mun ɗora. Ya sa hannu ya bude botular rigar ta ya fiddo nonon ta waje. Ya kalli kan nonon ya ga ya kumbura har wani ƙara girma yake da kan shi. Ya saka nonon cikin bakin shi tare da soza Ummi ta kan tsare ƙirji ta ƙara tura mishi nonon cikin bakin shi. hada ta cewa ka iya shan nono a duniya. Burarsa ta yi motsi, Ummi da ke zane kan cinyarsa ta ji buran shi tana motsi a ƙarƙashin Ummi ta yi motsi da ugunta don da duwa wanta zai dinga gogar buran nasa. Ya ce ya fi ɗayan nonon nata waje yana tsotsi ɗayan yana mata ɗaya. Doro Ummi ya ji in sai motsi take da cinya. Kura kawai take bukata. Isba ya kula da motsin da take ya sa hannu kan cinyoyinta yana shafawa. Yana shafa cinyoyinta a hankali sai nasa cikin bujinta. Ya shafa ta zuwa sama ya shafo durinta. Isba ya ji durin nata a jike da ruwa. A ɗago kai ya ce Ummi me yasa baki safa shi? Mai ta sumbace shi ta ce, Burika ba za ta bari in safa ta ba ai. Ni na manta rabon da in saka wando ma. Kullum duri na a jike yake shi yasa nake sa boji. In na samu bora in daga boji. In ban samu ba in haƙura in tura yatsa ciki. Ya ce ummi hakan na da kyau kam. Hau teburin na ki zauna. Ya tura duk takardun da ke kan teburin sa suka fada ƙasa. mai ta saka daga cinyar s ta hau tebur. s na zaune kai kujera yayin da ummi ke ɗan kan tebur tana fuskantar shi ya sa hannu ya buɗe cinyoyinta ummi ta ga bujanta sama hasbe ya kalli durin ummi sai sheƙi yake yana fitar da ruwa ya haɗe yawo a hankali ya kai bakin shi kan durinta. ya hura mata iskar bakin shi akan durin. ta ji wani daɗi ya ratsa tare cikin ƙoƙon kanta ta rinke ido tare da faɗin ah daɗi hasbe ya tura harshen shi cikin durinta. ya ɗanɗano ruwan durin. ya ji shi kamar lemu ya ce um ruwan durinki ya fi na fatima zaƙi kaɗan Ummi ta ce Esboy, daman kana shan ruwan durin Fatima ban sani ba. Esboy ya ce a'a sau ɗaya ne. Je da kika zo nan kika tsotse min burana na kawo. Sai ita ma ta zo tana so in ci ta. Ni kuma ban da kuzarin lokaci. Sai na tsotse mata durin nata har ta kawo ruwa. Iyakar abin da ya faru kenan. Esboy bai gama rufe baki ba, Ummi ta ɗaga kafafunta sama. Ta cika mishi baki da duri. Esboy ya ci gaba da lashe mata duri tana kirma da ihu. Can sai Ummi ta ce wayyo ta matse kan esboy cikin durinta sai ta kawo ruwa sosai bayan ta gama kawo ruwa esbo ya miƙe tsaye da zaman da ya yi kan kujera ya kwantar da umi akan teburin shi ya zaro burin shi daga cikin wando sai zillo take duk ta kosa ta fara iyo a cikin ruwan duri ummi na can tana nishin daɗi irin ta arfe bata san me ake yi ba. sai ta zirin esbo ya soka mata bura cikin duri ta bude ido da sauri esbo da jira wani abu ba ya fara watsa cikin durinta esbo ya shiga duniyar taurari suka gure shi yake kawai cikin durin ummi babu sassautawa ummi fata da ce tana cewa wayyo Allah daɗi sai ihu take esbo na jin wannan ihun na ummi sai ya ƙara rikicewa ya fara gurnani yana faɗin ah ummi kin fi zuma daɗi ummi gara in ci durin da abin miliyan ɗaya e, sai ihu esbo yake ya kawo ruwa tsuntsun cikin durin ummi ita ma ba a bar sa a baya ba an kama esbo ta rincima ihu sai ruwa sha suna cikin kawowa sai teburin esbo ya karye suka faɗi ƙasar shirin ba su ma sani ba sai da suka nutsu imi ta gan su kwanci a ƙasa ƙirƙale da dariya ta ce esbo me za ka ci ma principal ya aka yi teburin ka ya karye esbo ya ce zan faɗa mishi gaskiya shin ki nake kan teburi na shine ya karye imi ta zabura esbo ka taimaka min garkace mishi haka za ka tona min asiri esbo ya harare ta ce ake ce da wata irin tambaya zan san yadda za a yi ai in me ta yi zurfin cikin ta tuno irin cin da esbo ya mata tana ganin inda a ce dukkansu suka je da ba za ta samu wurin cin ba sai fati ta ce kenan. tun da aka kakkawancin yake akwai ramuwar gayya rigar aure salim ya yi jim esbo ka san dokar makarantar nan duk ɗalibar da aka kama suna soyayya da malami rasa ake balantana kuma a kama ka kana cin ɗaliba yanzu babban laifi kuka aikata amma kuma ai ba a wuce ta yin duri shi duri akwai daɗi sai dai gudun matsala hizbu salim ya fara samuwa ya ce to ko kai Fasalin? salim taimaka mana juna kawai za a yi kaka a jarabawa mu mu ba su maki nan kuma su ba mu duri kuma duk lokacin da kake buƙatar shin duli wallahi za a baka babu ja babu ja in ja karim ya shigo ɗaki ya matso kusa da gadon ya kalli fati ya ga irin halittarta mace iya mace ga ta yar fara esbo ya kula da cewa salim bai saki jiki ba gida yake motsa nonon ummi sai ce ummi a rungu salim ya sha daɗi mana ummi ta rungu salim ya faɗo kan gado cikinsu. su salim ya ce um ba wai daɗin ba kar a kama mu kun san bai gama magana ba faji ta ɗora mishi bakinta kan nashi salim ya ji daɗi ya fara tsotsar minti nan fa cikin lokaci kankani sai ga salim zindar nan tashi a miƙe dama baƙi ne irin baƙin nan mai kyalle nan ko katuwa ga ta baka sai huci take mi ta haɗi yawo kamar buranan ta murza ta kama tana murza ta ya zabura ya ce wayo yarin yayi a hankali kar in mutu ummi ta tsotsa buranan sosai sai da ya cika mata baki da ruwa yana ta batu yana harbe harbe sai iwon daɗi yake yi bayan ya kawo ruwa sosai yana ta haki da nishi esbo ya ce ni ma fa ina buƙatar sauƙi a taimaka min da dure mana yan mata ummi ta ce bar in hau gurarka in yi sukuwa boy fati ta ce haba ummi kin cika zari ki bari in yi mana Ni ba ta saurare ta ba ta haye dokin Esbon. Esbon ya kwanta bisa bayan shi. Ummi ta hau kan shi ta zauna. Ta kama burar shi ta saita ta a durinta ta zauna bisa burar. Ta shiga cikin durinta Ummi ta wani irin nishi. Ta daɗe ramanta da ta jefa gaskiya ta yi kewar buran Esbon. Esbon ya ji shi ya ji buran shi na iya cikin duri ya shi ido saboda daɗi ya ɗora hannun shi akan ƙogon ummi ta fara sama da ƙasa tana sunkuya akan buran shi. Ummi da Ezbo sun yi nisa ta sun batu suke ta ɗan duri na ratsa su sai Fati ta ga Salim ya saki baki yana kallon su. Ga burashi ta miƙe sai igar ruwa take. Fatifa ta ƙosa da jigura ta ce Salim ni ma na zo ka ci duri na ta buga goho. Salim ya matso ya matso a bayanta. Ne ka da duwa wannan nasa bula-bula. Ya ga durinta ya leƙo ta tsakiyar duwa wannan ta sai ruwa ke fa zuba. Salim ya fara rikicewa ya kama burashi. a hankali ya soka mata a dorinta kamar yana tsoron durin zai cije shi san da dumi ya mamaye burashi. shi ga durin shi ya kama burar nan ya ce hu ya dora hannun shi akan wani fati ya fara gwatsa yana gwatsa yana sumbatu babu sauki Suka mata bura yake yi kawai ya kama ugun shi ugun ta da duwawun su suna haduwa suna ba da fat fat na tashi fari ta ji burar nan har taɓo cikin ta taɓo cikin ta take sai ihu kawai take yi salim masun bazu yake yana faɗin wayo daɗi Esbe haka duri yake ban sani ba a ɗaya ɓangaren kuwa Ummi da Esbe sai ihu suke suna sufuwa cikin duri can Ummi ta wani ihu ruwa ya fara kwararowa Esbe ya yi wani irin gurnani Sul ya fara koro ruwa ba su gama kawo ruwan ba sai ga Fati da Salim suna kawo wa Salim ya wani ihu sai su ya cika ma Fati duri da ruwa wanda ita ma tuni durinta ya fara ambaliya sai kwanta su hudu kowanne runguma da wanda ya gama ci. sai numfashi suke ana hoti ana hoti salim ya ce shege ezbo a ce wannan daɗin kake sha shi kuka gayyace ni gaskiya ban ji daɗi ba daga yau tare za mu ci gaba da cin durin nan umi ta ce salim ai in dai duri ne sai ka gudu ka dan ma zainab da bilki ba su dawo ba kenan salim ya ce iye gindi hudu kenan kuke nufi fati ta ce ƙwarai kuwa salim ya rushe baki yana murna ya ce aiku in sun dawo sai na ci su ɗaya bayan ɗaya ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sabbin littattafan mu da zarar